muna ƙara mika godiyarmu zuwa ga Allah tabaraka ta'ala da ya sake dawo da mu a wannan yammaci na goma sha uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da bakwai hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda ya yi daidai da biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya mun sake dawowa domin ci gaba da karatun alkur'ani mai girma tare da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin da ya kunsa gwargwadon hali Allah muke roƙo ya hore mana fahimta wacce take daidai ya ba mu ikon aiki da ita kurakurai kuma Allah ya kare mu muna cikin suratu azzariyat kuma mun tsaya kan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون أرما من فاركا da ayoyin da suka gabata suka kunsa sai dai kafin mu ci gaba akwai kuskure da jiya nayi wajen fassara faɗin Allah tabaraka wa ta'ala fa wa samai wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun wato wajen innahu nan cikin magana sai na ce wato na jingina maganar zuwa ga Allah ko lamirin yana koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala to wannan kuskuren fahimta ne ma'anar ayar fa sama'i wal ardi innahu la haqqun mithla ma annakum tantiqun wato to ina na rantse da ubangijin sammai da ƙasa lallai shi tabbas gaskiya ne kamar yadda kuke yin magana to anan kun gani yayan ce lallai shi gaskiya ne to me ake nufi da lallai shi gaskiya ne wannan Inna din lamirin yana komawa zuwa gawa al'imamu shaukani cikin tafsirinsa fathul qadir yake cewa فورب السماء والأرض إنه أي ما أخبركم به في هذه الآيات abinda nake ba ku labari cikin ayoyin nan kaga kenan lamirin yana komawa zuwa ga ayoyi abinda aka ba da labari na ayoyi sai ce al'imamu zajjaj kuma ya ce huwa ma zukira min amrin rizki wal ayat shine abin da aka ambata na al'amarin wato arziki da ayoyi yace kuma alkalbi yace yani ma qatta fil kitab yana nufin abin da ya ba da labari a littafi yace muqatil kuma yace yani min amri yana nufin al'amarin alkiyama wasu ya ce wasu malaman sun ce wannan maɗin nan wa matu a duna mubtada ne khabar ɗinsa fawa rabbi sama'i wal ardi innahu la haƙƙun mislama annakum tantiqun kun gani kenan a wannan zancen na ƙarshe lamirin yana komawa zuwa ga maɗin nan ne amma ibn jarir tabari shi ya zaɓi cewa wannan lamirin innahu dinnan yana komawa ne zuwa ga wa sama'i rizqukum wama tu'adun kuma a cikin sama akwai arzikinku da abin da ake yi muku alkawarinsa al'imamun razi kuma ya zaɓi cewa lamirin nan yana komawa zuwa ga alƙur'ani ne cewa innahu lahaq ay innal qur'ana haqqun lalle alqur'ani gaskiya ne shi ma cikin tafsirin sai ka wannan al-imam ibnu usaymin inda yake tafsirin suratul hujurat zuwa suratul hadid yake cewa wannan ma annakum tantiqun yace alfa atifa yace wal wawu lil qasami wa rabbus samai wal ardh هو الله عز وجل فيتي أقسم tabaraka تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يعيرن قواد كنشي بمقتضى ربوبيته للسماء والأرض da abin da ya kunshi cewa shi ne mahalicin sammai da ƙasa annama yu'aduna cewa lallai abin da ake musu alƙawarinsa haƙƙun gaskiya ne li'annahu qala yace saboda shi yace wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqun ay ma tu'aduna wato wannan lamirin abinda ake muku alƙawarin sa yace wa yahtamilu an yakuna ad-damiru a'idan lil qur'an kuma zancen zai iya ɗaukar cewa lamirin yana komawa zuwa ga alƙur'ani ne ya ce wa ya tamilu aidan kuma zai iya ɗaukar cewa annahu a'idun ilan nabi sallallahu alaihi salama cewa yana komawa ne zuwa ga annabi sallallahu alaihi salama da ƙarshe sai ce wal ma'ani salasatu kulluha mutalazima yace ma'anoni ukun gabaki ɗayansu suna lizimtar juna in an tabbatar da ɗaya to ɗayan ma zai janyo sauran kunga kenan ma iya cewa fassarar ayar ba maganar wannan lamirin ba a cewa yana komawa zuwa ga mahalicci innahu haƙƙun haqqun dinnan tabbas gaskiya ne ko lallai shi tabbas gaskiya ne in ma ya gamto ya koma zuwa ga arziki da kuma ayoyin da aka ambata ko kuma ya zamto ya koma zuwa ga alkur'ani ko ya zamto ya koma zuwa ga abin da ake muku alkawarinsa ko kuma ya zamto ma ya koma zuwa ga wato annabi sallallahu alaihi wasallama amma duk za su iya ɗauka za su iya ɗauka duk da cewa abin da ya fi fitowa sarari cewa lallai shi tabbas gaskiya ne abinda ake muku alkawari da kuma arzikin sai wasu fa'idoji da suka kunshi ayoyin da suka gabata wa fil ardi ayatul lil wafi an fi anfusikum afala nan al-imam as jiya na fara kawo wannan fa'idar al'imamu sa'adi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa wafil ardin nan da Allah ya ce wafil ardi ayatun waɗannan ayoyin cikin ƙasa suna da faɗi sun ƙunshi abin da ke cikin ƙasar na duwatsu da koguna da tekuna da bishiyoyi da tsirrai dukkan suna shiga ƙarƙashin wannan al'imam ibn usaimin yake cewa a wannan kira da Allah tabaraka wa ta'ala ya yi ko a cikin waɗannan ayoyin akwai kira ga bayin Allah su zamto masu basira masu ɗaukar izina cikin ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala ya lam yatabassar fil ayat wanda bai yi amfani da basirar shi ba wajen fahimtar ayoyin Allah falyalam annahu mahrum sani cewa an haramta mishi bi ma'ana an haramta mishi alkhairi mai yawa darasi na biyu wanda al'imamu imamu ash ne kamar yadda yazo cikin littafin al annamir ya ce yace a waɗannan ayoyin wa fil ardi ayatun lil muqinin wafi an fusikun afala tubsirun ya annal insana lallai mutum kullama nazara fil ayatil kauniya duk lokacin da ya lura ya kalli ayoyin da Allah ya halitta ya halitte su allati hiya al-makhluqat wadanda sune halittun Allah izdada ilman bi khaliqihi wa ma'budihi zai ƙara ilimi da sanin mahalicinsa da abin bautar shi kuma haka ne afuwan wannan maganar al'imam ibn usaimin ne fa'idan nan da na kawo yanzu ba ta shankiti ba ce ta ibn usaimin ya ambace ta cikin salatatu sharhin salasatul usul a shafi na sha tara duk lokacin da mutum ya kalli ayoyin Allah halittun Allah to za su ƙara masa ilimi da sanin mahaliccinsa kuma su ƙara masa sanin abin da yake bautawa darasi na gaba al'imamu shankibis game da ya zo cikin al'azmul munir yake cewa wafi an fusikum afala tubsirun dinnan akwai faɗakarwa tambihun minhu subhanahu lana ala fi'lihi fina akwai faɗakarwa da Allah yake mana ya nusar da mu ya janyo hankalinmu game da aikinsa cikin halittarmu ko cikinmu da yake wafi an fusikun faɗakarwa ne asala tursirun sai wata fa'ida da ita ma al'imam ibn usaimin ne ya kawo ta amma cikin tafsirin da yi waɗannan ayoyi ko surori da muka ambata ɗazu yake cewa a nan Allah ta'ala ya ce wa fil ardi ayatun lil muqinin sai yace ayatun ya kawo ayatun nakira ba ma'rifa ba nakira li yashmala kull ayatin fil ard saboda ya shafi kowace aya a doran ƙasa سواء كانت الآيات فيما يحدث فيها من الحوادث سواء آيوين دا سكي بيّنات كن أبن ديكي فاروا أدورا كسادن نفار الرم أبو بوا أو كانت في نفس طبيعة الأرض وتركيب الأرض كوكما يغمتو أهلتر كسني بواء أبن ديكي فاروا با أتكن هلتر كما أكوي آيوين الله فإن فيها آيات عظيمة من حيث التركيب سبودا للي أتكن هل الترت إتكسر أكوي آيوي bawai abin da suke faruwa da ita ba bawai abin da suke faruwa a kanta ba a halittarta ma akwai ayoyi kamar yadda Allah tabaraka wata'ala ta'ala wa fil ardi qit'un mutajawiratun mala yace fatajidu al-hajara al-wahida za ka iya samun dutse ne guda ɗaya ya shtamilu ala iddati ma'adin ya ƙunshi ma'adanai daban-daban dutse ne ɗaya za a ɗauko shi amma a tattare da shi akwai ma'adanai daban-daban a ciki wannan masana masu harkar su ne za su fi gane wannan za a ɗauko dutse ɗaya ne amma za a iya ciro maka ma'adanai a jikinsa daga ƙasa aka ciro shi amma za a ciro ma ma'adanai daban-daban daban-daban yace wa huwa hajarun wahid dutse ne guda ɗaya watara ahyanan wani lokaci ma zaka iya gani wa min aljibali judadun bidun wa humrun mukhtalifun alwanwa wa gharabi busud wa tajidu fiha al-ardh al-layyinata ar-rikhwa zaka iya samun wata kasar ka same ta tana da taushi wal arda sulba zaka iya samun wuta wata kasar ake kekashe take tana da karfi mimma ya'rifuhu ulama'ul geologiya ko geologiya daga ma abinda geologist suka sani malaman ilmu tabaqatil ard wato ilimin wato kasa ko ma iya cewa da ƙasa da abin da yake ƙarƙashinta su ne ulama'u algeologiya da larabci kamar yadda suke faɗi geologist ko? to da za ka je ka zauna yanzu da masanin wannan ilimin yadda ni nake kawo maganganun malamai ko nake fassarawa da masanin ilimin zai zo ya bayyana maka za ka fi ƙara gane fahimta saboda shi ya fi sanin wannan lamarin don shi ne ya gani ya jarraba ya ɗau wata ƙasar ya je aka sanya ta a aka yi bincike a kanta wani sai ka samu a kan dutse ɗaya ko biyu uku zai je ya rubuta dhn kaga ko abin da zai gano kai ba za ka iya ganowa ba ko da kuwa ka karanta abin sai dai tana iya yiwa ma da mai imani ne zai fi ka imaninsa zai fi naka saboda shi ya ga haƙiƙar da kai baka gani ba yace min al azima na daga ayoyi masu girma wa fiha ayatun min jihatil hawadith allati tahduthu fiha sa'annan akwai ayoyi cikin ƙasa ta fuskar abubuwan da suke faruwa a kanta minaz zalazili na daga girgizar ƙasa wal barakini wa gairiha da aman wuta aman wuta da duwatsu suke yi da ma wasu wato tekunan sukan yi yin aman wuta wa a cikin ƙasar ayatun ayoyi min jihati tabi'atil jawi na daga ɗabi'ar yanayi min harrin na daga zafi wa bardin da sanyi wa riyahin asifa da kuma iskoki masu wato wanda za su zo da ƙarfi wanda za su iya ɓarna wa riyahin barida da kuma iskoki masu sanyi wa riyahin dafi'a da iskokin da za su zo ga sun dace ba za a ce suna da tsananin sanyi ba ba za a ce suna da tsananin zafi ba suna nan tsakatsaki wa gairi zalika da makamancin haka mimma idza ta'ammalahu al-insan cikin abinda idan mutum ya lura da su arafa bihi qudratullahi azza wa zai san wato ikon Allah madaukaki min jihatin ta wani ɓangare wa arafa hikmatahu wa rahmatahu aizan min jihatin ukhra kuma zai fahimci zai san hikimar Allah da rahamarsa ta wani bangaren li'anna ayatin lahi subhanahu saboda lallai ayoyin Allah mai tsarki ya tabassaru bihal insanu wato mutum yana ɗaukan wa'azi yana tunani da su yana samun basira da su min haithul ƙudratu wal azama ta fuskar iko da girma wa min haithul hikma war rahma da kuma fuskar hikima da rahama li'anna kulla shay'in tajiduhu munasiban li makanihi wa zamanihi saboda kowanne al'amari kowanne abu zaka samu ya dace da wurinsa ya dace kuma da zamanin shi وكل شيء تجده من آثار رحمة الله تعالى وما دأبن ذاك سامو نقرب رحمة الله تعالى فكلمة آيات ما ليت كلمة دأك أنفان ديتا آية النم وفي الأرض آيات النم يتي نكرة نكرة أسكتك سنة دفائي بأ بأ بأ تاكريت بأ ammatun tana gamewa likulli ma yahduthu fil ardi min ayatin ga game da duk abin da yake aukuwa a ban ƙasa na daga ayoyi wa likulli ma fiha min tabi'atiha ya kunshi kuma duk wani abin da yake cikin ƙasar na ɗabi'ar halittarta wa tarkibiya da yadda aka sanya dirinta yake wa gairi da makamancin haka kunga wannan fa'ida ce mai yawa da take ƙarƙashin wannan ayar ko wani ma ɓangare na ayar hakan nan akwai wata fa’ida da al’imamul biƙa’i ya kawo cikin nazmud durar yake cewa wa fista hukum wa matu wa aduna ya annahu min ma’anahu annaka la ta shagil birizkin la wato kada ka wahalar da ka ba ana nufin kada ka nema ba kada ka shigaltar da kanka game da tilas sai ka samu kaza sai ka samu kaza a arzikinka yana wurin Allah tabaraka wa ta'ala fa innahu fis sama'i arzikinka yana sama wala sabila laka ila al ilaiha malamin ne yace kuma baka da hanyar da zaka hau sama baka da hanyar da zaka hau sama saboda haka washtaghil bima kulliftahu min al-khidmati liman indahu rizq saboda haka kawai kai ka shagaltu da yin hidima ga wanda arzikin yake wurinsa shine wa Allah kai ka shagaltu kawai kai ta ibadar kuma ka roki Allah fa fis sama'ir rizqu arziki yana sama wa ilaihi yurfa'u al'amalu kuma gare shi ne ake ɗaukaka aiki fa in aratta an yanzila ilaika rizquka idan kana so arzikinka ya tsakko gare ka fa as'id ilaihi as-salih min amalik to ka dauka kama Allah kyawawan ayyukanka kai ayyuka na kware dama ana ɗaukaka ayyukan aiko kullum ana ɗaukaka ayyuka akwai ayyuka da ake ɗaukakawa kowanne mako ko akwai wanda ake ɗaukakawa kowanne ne kowace shekara wanda ake a watan da muka wuce shi wanda wata ne muka wuce sha'ban da akwai al'ardu al-yawmi akwai al'ardu al-usbu'i akwai al'ardu a sanawi ana bujiro da ayyuka nayi dama da safiya za a bujiro da ayyuka ɗaukaka ayyuka na me na dare da daddare kuma ayyukan yini ranar litinin kuma da ranar alhamis ana mai ɗaukaka ayyuka ana bujiro da ayyuka shine al'ardul usbu'i sau da haka nema manzan Allah sallam ya kwadaitar da a rika yin azumi mai litinin da alhamis kuma shi ma yake yi na shekara kuma shine ake yi a watan sha'ban shi sa annabi sallam yana yawaita azumi a watan sha'ban Allah na Aisha ta ce ba taba ganin yana yawaita azumi kamar yadda yake yawaita azumi a Sha'ban ba banda Ramadan ake nufi dan yakan azumce shi gabaki ɗaya sai kaɗan ka gani anan kai ma ka shagaltu kawai da yi wa mahalicinka biyayya da ke sama ka ɗaukaka ayyukanka malam biƙa ya ce wali haza ƙalu saboda haka ne ma suka ce as-salatu qar'u babir rizqi ita sallah ita ce kwankwatar kofar arziki ita ce abinda ake kwankwasa kofar arziki da ita sai ce wa'mur ahlaka bis salati kuma ka umarci iyalanka da sallah wasabir alaiha kuma kai haƙuri a kanta la nas'aluka rizqan Bama neman wani arziki a wurinka nahnu narzuquka mu ne muke azurta ka in ganin cikin fa'idojin da da muke samu kai dai ka shagaltu da bauta wa Allah arziki yana sama kuma ayyukanka ka shagaltu wajen ɗaukaka ayyuka nagartattu zuwa sama me ba da arzikin zai tafko maka da arzikinka daga sama a wannan dai ayoyi da suka gabata wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna malamai suka ce wannan fa'idar da zan kawo tana cikin littafai da dama al-imam ibn Uthaymeen ya kawo cikin tafsirin da yayi cewa ita ita aljanna annal jannata fis sama cewa aljanna tana saman walaysat fil ard ba anan kasa take ba suka ce li qawlihi saboda fadin Allah wa ma tu'aduna wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'aduna da abinda ake muku me alƙawarin sa kuma abinda ake muku alƙawarin sa shine ne aljanna shine aljanna saboda haka nema Allah tabaraka wa ta'ala cikin kissar annabi Adam alaihi salam sai ce qulna habitu minha jami'a qulna habitu duk ku sakko gabaki baki ku daga cikinta suka ce wal hubutu ya yakunu min a'la ila asfal yana kasancewa ne daga sama zuwa ƙasa shine al yace fal jannatu fis sama o da haka aljanna tana sama ne ko a larabcin yanzu idan kana so ka ce ka ba wani abokinka labari cewa ai jirgin saman da mahaifinku suka taso daga ƙasar saudiya ya sauka a larabci ba za ka ce mai nazalati ta'ira ba sai dai ka ce habatati ta'ira habatat با نزلت با هبطت الطائرة تننسك تي الهبوط دق الثمن يزوى كسا سوى داك وننا نونا الجنة تنا سمكينا وذلك على القول بأن المراد آه، وبما توعدون آه، الجنة أكينفي إن يزمتوا الجنة أكينفي ضد تي أكو إسا باني سوتيشن الجنة دا أكفتو دا النبى آدم عليه السلام ita ce aljannar da za a shigar da mutane a ranar gobe kiyama ita ake nufi magana ce mai tsawo kuma akwai maganganun malamai da sabanin malamai al-Imam Ibn al-Qayyim ya tsawaita kwarai wajen kawo matsalar da dalilai har sai ka karanta ma daga farko zuwa ƙarshe sai ka rasa menene ra'ayin shi sai ka sake komawa saboda maganganun duk akwai suna shiga juna kuma kowanne da madogararsa mai ƙarfi ya tsawaita cikin littafin hadil arwa ila biladil Afra. a shafi na 22 ya yi magana akan wannan darasi na gaba da muke sake samu a waɗannan ayoyi wa fi sama'i rizqukum wa a tu'aduna wannan ayar tana nuna mana kamar yadda yake cikin Jami'ul Ulum Hikam na Ibn Rajab alhambali ya ce annallaha ta'ala lallai Allah ta'ala zamina arzaka ibadihi Allah ta'ala ya lamunce wa bayinsa arzikinsu wata kaffala biha kuma ya ɗau nauyin wannan ko ya ɗau ba su arzikin nasu na janye kalmar nauyi saboda babu wani abu da yake zamtuwa nauyi ga Allah kama ƙala azza wa jalla kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizquha babu wata dabba a ban ƙasa face arzikinta yana wurin Allah ne yana ga Allah darasi na gaba wanda al-imam ibn al-qayyim ya kawo cikin at-tibyan fi ayman al-qur'an yace a wannan ayar fa rabbis samai wal ardi innahu la haqqun mislama annakum tamsikuna innan yace annahu subhanahu aqsama min qablu bil umuril al ardiyya a ayoyin da suka gabata Allah yayi rantsuwa ne da wasu al'amura da suna ƙasa muna ganin su wahiyar riyahu muna ganin su ko muna jin su ar-riyah iskoki wa bis sama'i yayi rantsuwa da me sama inda yace was sama'i zatil hubub ko kun ga duk yayin rantsuwa ne da wasu abubuwa walam yuqsim bi rabbiha amma Allah bai yi rantsuwa da ubangijin waɗannan abubuwan ba amma da yazo wannan ayoyin wa hahuna aqsama bi rabbiha anan sai Allah ya rantsuwa da ubangijin abubuwan da suka gabata iskoki da sama ibn al-qayyim yace wajhu zalika fuskar yin hakan annahu kazalika tartib wato tartibin yana tafiya kamar haka ne yuktimul mutakallimu awwalan bil adna mai rantsuwa yana fara yin rantsuwa da abin da yake kasa ne fa in lam yusaddaq bi idan aka kitalta wannan abin da ya rantsuwa da shi na dan kasa kasa yartaqi ila al a'la sai kuma ya sake tafiya zuwa sama in ga Allah ya rantsuwa da iskoki ya rantsuwa da sama to in ma sun ki yadda ana tafa ana tafe sai ya rantsuwa da me ya rantsuwa da kanshi ce fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun ko bari mu ambaci fa'ida daya sai mu ci gaba da karatu ibn al-qayyim ya sake kawo wata fa'ida amma ba cikin littafin da ya gabata ba cikin littafin sa i'lamul muwaqqi'in an rabbil alamin a juz'i na shida shafi na 53 yake cewa yajuzu lil mufti ya halatta ga mai bada fatawa wal munazir da wanda yake tattaunawa da abokanansa na tattaunawa domin bayyana gaskiya shine al munazir ai ma'anan munazara kenan kuna tattaunawa da nufin fito da gaskiya ba wai tattaunawa domin jayayya ba kawai ba wai tattaunawa domin tona asirin juna ba a munazara ya halatta ga mai fatawa da kuma mai tattaunawa domin bayyana gaskiya an ya halifa ala tubutil hukmi indahu ya yi rantsuwa da tabbatuwar hukunci shi a wurinsa ya halatta ya rantsi وإن لم يكن حلفه موجبا لثبوته عند السائل والمنازع كودا كوران واتاشي شي مي بادا فتور كو مي تتاوناوا دين كودا ران وشي با ذاتا غمسر دا wanda yake bayyana wannan abin fatawar ba koda ba ba koda bai yarda ba yanzu nan kafirai ai ba tilas sun yarda cewa game da abin da Allah ya rantsuwa da shi ba ko ba haka bane ba ce ya yadda ba amma shi an yi musu rantsuwa to shine nan malai cewa ya halatta ga mai ba da fatawa da wanda yake tattaunawa da wani domin bayyana gaskiya babu laifi ya yi masa rantsuwa لثبوته عند السائل والمناد وإن لم يكن halifu موجبا لثبوته inda السائل والمناد ko da kuwa rantsuwar tashi ba wai tana tabbatar da wannan ba bane wajen mai tambaya da wajen mai jayayya din li yash'ura as-sa'il wal lahu saboda wanda yake tambayar tashi da wanda yake jayayya da shi din ya tabbata gare ko ya ji cewa annahu ala thiqatin wa yaqinin mimma qala lahu saboda mai tambayar da wanda ake jayayyar da shi ya ji cewa fa wannan da yake min maganan nan yana da yaƙini fa akan maganar da yake faɗi cewa gaskiya ce wa annahu ghairu shakkin fi cewa shi fa baya shakka akan wannan lamari yasa Allah yace fa wa Rabbi samai wal ardi innahu la haqqun misla ma annakum tantiqun وقد أمر الله نبيه أن يحلف على ثبوت الحق ابن القيم يتي وما حقيقة ألا يا أمرت النبنس أن يحلف على ثبوت الحق يرنقوا أكن تبت ورقسكيا الذي جاء به واتشيزود إتا في ثلاثة مواضع من كتابه أولا ليقداء كتكل التافنس ألا يا أمرت النبي صلى الله عليه وسلم يرنقوا أكن شيء أبن ديزود شيء قسكياني a wurare guda uku alkur'ani ya ce fi surati yunusa a surar annabi yunus alaihi salam faɗin allah wa ya unaka haƙƙun hu ƙul i rabbi innahu la haƙƙun wa ma bi mu'jizin in ga anan ubai allah tabaraka wa ta'ala ya umarce shi da ya rantse musu cewa abin da ya zo da shi gaskiya ne cikin surati yunus aya ta hamsin uku? wa suratu saba da kuma cikin suratu saba a aya ta uku wa na alladhina kafaru la ta'tina saa kuma waɗanda suka kafirce suka ce iyama ba za ta zo musu ba kul ka ce bala za ta zo ɗin wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum kun ma rantsuwa ta biyu kenan a cikin suratu taghabun ma Allah ya umarce shi da ya rantsuwa wa kafirai akan abin da yazo da shi gaskiya ne za'ama allazina kafaru allan yub'athu su wadanda suka kafirta sun raya cewa ba za a tashe su ba kul kace bala e za a tashe su wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latub'athunna sa rantsuwa sai an tashe ku za a tashe ku nan ai ba su yadda ba ko amma duk ya musu rantsuwa a wurare ukun nan domin ya tabbatar musu cewa shi fa baya shakka yana da yaƙini akan abin da wato yake kai waɗannan su ne wasu daga cikin darussa da fa'idoji da suke cikin ayoyin da suka gabata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu ikon ɗaukan izina da fa'idantuwa da waɗannan darussa sai Allah ya ce بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين نعم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون ألا تعالى يتي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين shin labarin bakin ibrahimu masu girma ya zo maka ai alam ya'tika ya muhammad sallallahu alaihi wasallama shin ya kai muhammadu labarin bakin annabi ibrahim khabaru duyufi ibrahim min almala'ikati almukramin inda allah shin labarin bakin ibrahimu masu girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wa inda Ibrahim wa ahlihi kuma masu girma a wajen annabi Ibrahim da iyalansa bi husni ziyafatihim saboda sun kyautata bakuntansu shin labarin waɗannan bayin Allah ya zo maka kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala a can cikin suratul anbiya'i alaihi musallatu wassalam yace bal ibadun mukramun wato su bayi ne ababen girmamawa su mala'ikun Allah tabaraka wata'ala al'imamul mawardi cikin tafsirinsa annukatu wal'uyun wanda ya fi shahara da tafsirul mawardi yake cewa a juzi na biyar shafi na 369 yake faɗin Allah al-mukramin ɗinnan akwai wajahani akwai fuskoki guda biyu na fassara me ake nufi da al-mukramin dinnan me ake nufi yace ahaduhuma magana ko fuska ta farko annahum inda al-mu'azzamuna cewa lallai su masu girma ne a wurin Allah ababen girmamawa ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce asani wajahi na biyu mukramuna su ababen girmamawa ne li'ikrami ibrahima lahum saboda girmamawa da karramawa da annabi ibrahim ya musu hina khadamahum bi nafsihi a yayin da ko lokacin da ya musu hidima da kanshi an fahimci wannan fuskoki guda biyu in ma ya zamto ababen girmamawa ne a wurin Allah tabaraka wa ta'ala masu daraja ne kamar yadda ya zo bal ibadun mukramun ko kuma ya zamto ababen girmamawa ne a wajen annabi ibrahim ta hanyar da ya tashi da kanshi ya musu hidima ya karrama su al'imam ibn al-qayyim yake cewa ai babu tibka da warwara tsakanin wayannan ma'anoni guda biyu duk manoni ne karɓaɓɓu fal'ayatu ta dullu alal ma'anayin yace ayar tana nuni zuwa ga ma'anoni guda biyu suna da daraja a wurin Allah ababen girmamawa ne Allah ya karrama su hakan nan kuma annabi Ibrahim ma ya karrama su yayin da ya musu hidima da kanshi yace ayar duk tana daukan waɗannan ma'anoni ya faɗi wannan cikin jala'ul afham a juzi a shafi na 309 al-imam as-sa'di yake cewa mukramuna dinnan ai akramahum ibrahim annabi ibrahim ya karrama su wa wasafa Allah ma sana'a bihim min ad-diyafati kuma Allah ya siffanta abinda wato ya aikata musu na kyautata bakunta na karɓar bakuntarsu ƙaulan wa fi'lan ta firici da kuma aiki ya ce wa mukramuna aidan inda Allah ta'ala sai ya ce kuma masu daraja ne a wajen Allah ta'ala Allah ya karrama su ya daraja su ya girmama su ƙunga kenan maganar al'imam ibn al-qayyim da al'imam sa'adi da ma wasu daga cikin malaman tafsiri maganganun suna nuna mana ba tafka da warwara cikin waɗannan maganganu guda biyu da Alimamul mawardi ya kawo duk ayat tana ɗauka kuma in ba ku manta ba cikin ƙa'idojin da malamai suke kawo na tafsiri idan aya za ta iya ɗaukan ma'ana sama da ɗaya za ta iya ɗaukansu to abin da yake ka'ida shine a ɗora ma'ayar waɗannan ma'anonin gabaki ɗaya ba tare da a fifita wata ma'anar akan wata ma'anar ba duk a ɗauki ayar tana ɗaukan haka saboda ayoyin Allah suna da albarka hal ataka hadithu dayf ibrahim al-mukramin iz dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun lokacin da suka shiga wurinsa faƙalu salama sai suka ce muna maka sallama ƙala salamun ƙaunin munkarun ya ce aminci ya tabbata gare ku ku mutane ne da wato ba sanannu ba ba musanku ba ƙala salamun ƙaunin munkarun mutane ne ba sanannu ba a wurinmu kamar da Allah ya bamu labari can cikin suratul hijri wa nabbihum an dayfi ibrahim kuma ka ba labari game da bakin ibrahimu iz dakhalu alayhi faqalu salama yayin da suka shiga wurinsa faqalu salama sai suka ce muna maka sallama muna maka sallama qala salamun qaumun munkarun ai qala ibrahim lahum annabi ibrahim yace da su salamun da'imun alaikum sallama wato miya gare ku qaumun ghairu ma'rufin mutane ne da ba sanannu ba kuma hakan takan iya faruwa ai ko baki ne suka zo maka in dai kana so ka yi amfani da ladibba na musulunci ba wai suna zuwa kun yi sun ma sallama ka ce alaikum salam to kuma ku daga ina kuke ne an tsitsira min ido a'a yana daga cikin kyautata abin nan wa alaikum salam Allah sarki ban dai na fuskokin ba kaga nan su za su ji cewa kana neman wato dai ka fahimta ne Allah sarki fuskokin nan kamar na taba sannin su a wani wuri ba wannan yana daga cikin hanyoyin da zaka sake wa baiwa shi mai magana da kai ya sake zuciyarsa yayi magana da kai amma yana zuwa ko kuma mai kawo ku amma wani ma an mai sallama da Allah ku faɗa abin da zai kawo ku kawai a ga wannan ba ladabi ba ne na musulunci kamar yadda za mu zo mu ga yadda malamai suka kawo fa'idodi masu yawa yadda ake tarban baƙi daga wannan kista ta annabi ibrahim al'imamu shaukani Allah ya ji kanshi da rahama yake cewa ƙila an ce innahu akramahum ko innahu ankarahum likaunihim ibtada'u bisalam wasu sun ce ya nuna cewa bai san su bane yayi inkarin su saboda sun fara masa magana da sallama sun ce salama ولم يكن ذلك معهودا عند قومه suka ce wannan ba abu bane sananne a wurin mutanen shi waƙila wasu kuma suka ce li'annahu ra'a fihim ma yukhalifu ba'd as-suwar al-bashariyya ya nuna musu bai gane su ba munkarun nan ghairu ma'rufin saboda a tattare da su akwai wasu siffofi ba siffofin yan adam ba waƙila wasu kuma suka ce li'annahu ra'ahum ala ghairi suratil mala'ika saboda bai gansu a sura ta mala'iku ba allazina ya'rifuhum mala'ikun da ya san su bai gansu a surar mala'iku da ya sani ba waƙila gairu zalika shaukani ya ce kuma an faɗi wani haka ko wasu maganganun da ba waɗanda ya ambata ba al'imam al-tahir ibn ashur cikin tafsirinsa ya ce al-munkaru alladhi yunkiruhu ghayruhu in an ce wana munkar ne wato wanda shine wanda wanda ya ganshi ko wani yake inkarin shi yunkiruhu ghayruhu kan ni ban gane shi ba ban fahimce shi ba ai la ya'rifu bai san shi ba wa utliqa huna yace an yi amfani da wannan a wannan ayar ne alaman yunkaru haluhu ga wanda ba a san halinsa ba wa annahu halun ghairu mu'tad kuma za a iya zaton cewa fa halin sannan ba hali bane da aka saba da shi ay yukhsha annahu mudmiru su'in ana jin tsoron kada ya zamto fa yana kudindina da wani mummunan abu ne shi yasa akai inkarin nashi وقيل كما أنتي وأن أبو حيان نيكاتين تفسير انسا إنه fi wai annabi Ibrahim ya faɗi wannan يافت ne a أزوج shi. ba su ji ba walam yukhatib adiyafahu bihi bai yi maganar nan da bakinsa ba bai jingina ta bai jingina maganar zuwa gare su ba li'anna zalika saboda hakan yukhalifu al-ikrama wato bai fuskantar da wannan maganar zuwa ga su bakin nashi ba saboda fuskantar da irin wannan maganar ya saba wa girmama bako kuma وقيل كموس in na قال ذلك liman kana ma'ahu ya faɗi wannan maganar ne ga waɗanda suke tare da shi min atba'ihi na daga mabiyansa wa da yaransa bi haithu la yasma'un ta hanyar da su waɗancan baƙin ba su ji ba ba sa ji to wannan kunkula duk da kokarin da bayyana wasu abubuwa ne da babu nassi a kansu mu dai Allah tabaraka wa ta'ala ce yayi qala salamun qaumun munkaruna ko qaumun munkaruna mutane ne da ba san su ba ba sanannu bane ban gane ku ba faraga ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin sai ya sadade ya dan sulale da sauri an gane sai ya saɗaɗe ya silale da sauri zuwa ga iyalinsa faja'a bi ijlin samin sai ya zo da wani ɗan maraƙi mai mai soyayye faraga ila ahli ay fansalla ilaihim fansalla ibrahimu wa mala ila baitihi fi khufyatin an duyufi sai annabi ibrahim ya saɗaɗe ya silale zuwa ga iyalansa a gida fi kufiyatin a ɓoye bakin ma ba su gane ba domin idan ba ya gane wani lokaci da cewa ba bukata yi zaman ka yi zaman ka kawai mu gaisa wucewa zan yi to sai ya taɗa ɗaya ba da ma fahimtar su ba kufiyatan ya silale ya tafi wajen iyalansa liyubajira bi ikramin saboda ya gaggawa wajen girmama su da karrama su فجاء بعجل سمين أي فأحضر لهم عجلا من البقر سمينا مشويا سيزو متدون تم ركي تم ركي قاشد كبا باوي كافو زروباني تم ركي مي كبا مي قوكا مي ناما مشويا أصوي يكامسو ليكرمهم به سبو دي كرما سدى ونن واتو تم ركي دن كما يدى الله يبادى لاباري نتجن سورة هود Allah ya ce walaƙad ja'at rusuluna Ibrahim Bilbushra bushra qalu salama ƙala salamun fama labisa an ja'a bi'ijlin hanif to bai zauna ba sai da ya kawo musu soyayyen dan maraƙi an ja'a bi'ijlin hanif wanda kuma ta ba waɗannan manzannin ba. ai za su sun ratse ne wurinsa ina za su tafi ne ina za su je za su tafi aikin wani babban assignment ne za su tafi wani babban assignment da Allah ya dora musu za su je halaka zuwa mutanen annabu lutu alaihi salam a can yankin ƙasar sadum da take can wajen datti yankin jordan yanzu kun san dama tsakanin annabi ibrahim da annabi lutu ai akwai alaka ta jini shi annabi lutu ɗan babban waye ɗan babban annabi ibrahim ne kaga dama ai tun kafin a bashi annabta shi yayi imani da annabi ibrahim ko fata Allah ya ce mana fa amana lahu me lut wa inni muhajirun ila rabbi ko to waɗannan mala'iku sun zo wurin annabi ibrahim kuma gashi yadda abin ya kasance har ya ɗan saɗaɗe ya tilale ya shiga gida ya kawo musu soyayyen ɗan maraƙi a soye gashi da mai da maiƙo Allah ce faƙarrabahu ilaihim ƙala ala ta'kulun sai ya kusanto da shi ko ya kusanta shi gare su ya matso musu da wannan ɗan maraƙin ya kawo ki gabansu ƙala ala ta kulun ya ce yanzu ba za ku ci ba ba za ku ci ba aifa ƙarraba ibrahimu al'ijila ilayhim annabi ibrahim ya kusanto musu da wannan ɗan maraƙi soyayyen falam da aidihim li'akli, hannayensu ba su kusanci ma cin wannan abincin ba ba su miƙa hannayensu domin su ci ba faƙala aridan alaihim ta'am biluk sai ya sake ce mu yana mai irin janyo hankalinsu ba za ku ci ba ala yanzu ba za ku ci wannan abincin ba domin ya ga alamar gashi an kawo eh, soyayyen naman nan amma kuma ba su yi yunkurin ci ba sai sake amfani da magana kun ga ɗazu da aiki yayi a aikace ya wato kusantar da naman gare su sai ga basu ci ba kaga an yi a aikace sai kuma zai yi da firici sai ce ala ta akulun yanzu ba za ku ci ba ba za ku ci ba shin mala'iku suna shi suna sha ba sa ci ba sa sha ba maganar cin abinci ba maganar sha an halice su ne domin bauta wa Allah a wannan gabar cikin abubuwan da nake tunawa ko ta bai wa Allah Allah ya jikanta da rahama makociyar mutum ta yi shekaru masu yawa wata rana na dawo hutu daga jami'ar madina ina zaune a gaban masallaci sai ta zo wucewa abubuwa guda biyu ta min sai ta ga gemu ta ce kai ɗan nan me ya kai ka ajiye gemu iyayenka sun suna abin nan ta muka cire lokacin ka bai yi ba sai na yi murmushi abu na biyu da ya sake bani mamaki da dariya sai ta ce na ga kana da ƙoƙarin abubuwa ka samu ka sai masa ka yi sadaka saboda ana toya masa a unguwa mala'iku gaba da mikiya suke yi suna can cin mata suna kan mata kuma waɗanda suke kaburbura ma inda ana toya mata miƙewa suke saboda suna son mata za haka ka je kai ƙoƙari ka sai mata kai sadaka don na ga lamarin kan nan yana da kyau sai na ce to babu anya mala'iku na cin abinci kuwa anya ina faɗa maka magana tun kan haifi iyayenka ma muka san fa nan abubuwan to na lura wannan kawai irin da masu hangari ne suna da uzuri na rashin sani dan shekarun a lokacin sun tafi ka iya cewa ma shiga mataki na haraf na irin mantuwa makuraɗin nan kuma wani abu ne da yake samun dama masu shekaru in tafiya ce tafiya wani abubuwa wasu abubuwan sai ga ana mantawa duk da akwai abubuwan da ba su manta shi ba shine abubuwan da suka yi can lokacin suna urusiya kaga sukan ta ba da labarin shi to wani idan bai san yanayin masu shekaru ba sai ran shi ya taɓaki akwai wani rubutu kwanaki da na yi a kan tare da wani abokina dr ibrahim bama yana maiduguri cewa matsalolin matsalolin masu shekaru mushkilatu kibari sin wato cikin manya-manyan matsalolin masu shekaru kai in baka gane baka fahimta yanzu barin baka guda biyu na farko da yawa cikin masu shekaru idan ka lura suna da ruko da ra'ayinsu in ka ce wai tilas ce ka sauke su a ra'ayinsu to za ku ta samun saɓani kai ka yi iya ƙoƙari in za ka kawo wani ra'ayin ka kawo shi ta sura da tana iya yi wa su duka masa kwalliya su karɓe shi na biyu cikin manya-manyan abubuwan da suke fuskantar masu shekaru yawan fushi galibi masu shekaru nan da nan suke fushi kaga abubuwa guda biyun nan suna da matsala sosai in ka ce za ka yi ta cizawa na farko ra'ayinsu suke so yanzu abin da ka kawo za su iya cewa mu kaza muke so so nawa ne iyaye ɗayansu za su kawo matar da za su aura ka ji baba ya ce shi bata mai ba wanda kamar shi zai zauna da ita kuma idan aka yi ya ce zai mai baki so nawa ake yin wannan ko mahaifiya ta ce ni fa ba na santa ka je kawai ka canza saboda ne ai mun mun akwai sabani tsakanin kakan kakanmu da kakan kakansu kuma ai ta bala'i ka tura abokan babanka su je su bayanin duniyan nan ya kasa gamsuwa yace ba za ku gane ba nan yana cikin mushkilat kibari sin sai dai kawai ka bi hanyar da ya kamata ka accommodating ɗinsu, su yanda za ka kawata ra'ayin su fahimce shi nan yawan fushi duk abin da ya fusa ta iyaye amma ce taho kai iya kokari ka nisance shi saboda nan da nan suke fusata galibin su kuma na baka wannan ke ni na riga na bincika amma kai kuma ku sake bincikawa ai akwai bangaren masana ilimin dan adam akwai psychologist aiko su ma za su sake tabbatar maka da wannan mu mun lura da abin ne ta bangare na shari'a duk da cewa akwai tambayoyi da muka yi wa wato mutane yau da gobe amma psychologist zai sake tabbatar maka da wannan abu, a je a tambaye su su ma ahalin zikiri ne a wannan babu Allah ya sa mu dace na ganin lokacinmu ya yi fa mun dai kawo faɗin Allah ta baraka wa ta'ala faƙarrabahu ilayhim ƙala ala kuluna, kamar kuna gani ga mala'ikun nan sun zo gidan an kuma tarbe su kuma gashi an kawo wannan nama soyayye wani ma yanzu cinku yanzu yana haɗe yawuna sani an ce maganar soyayyen naman kuma ɗan maraƙi kuma mai maimai kuma gashi ba sha ruwa na ta ya da muku da kwaɗayinku a ya kuri to mukaddara gashi nan annabi ibrahim ya ce kan munkaru kuma sun ƙi ci kuma ya ce ala ta kuluna yanzu ba za ku ci ba to menene zai gudana nan gaba za mu dasa aya a nan abinda muka karanta ya zamto daidai Allah ya tara mu alada kurakurai ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana ya ba mu ikon gyara kurakuranmu Allah ya mana albarka da alkur'ani Allah ya sanya alkur'ani ya cece mu a ranar gobe kiyama Allah ya sanya alkur'ani ya zamto sanadiyar tsarkakar zukatanmu Allah ya zaunar da ƙasanmu lafiya ya shirya mana shugabanninmu muna roƙon Allah wannan zalunci da aka fara yi a kwanakin nan wato amurka da kuma isra'ila suna kai hari wa ƙasar iran wannan zalunci ne duk da ba ma tare da iran a aƙidinta na zagin sahabbai amma dai ai akwai musulmai kuma akwai wanda ba sa zagin akwai wanda ma ba su yarda da haka ba kuma ma dai za ka ce ƙasa ce ta musulmai waɗancan kuma kafirai ne a zalimai saboda haka muna addu'a Allah ya maida wa Amurka da Isra'ila kaidinta a kanta Allah ya rushe wannan daula a zalima, saboda yakin a zahiri za ka kaman da Isra'ila ne amma Amurka ce in ba Amurka ba Isra'ila mai ce in ba Amurka Isra'ila ka ba da daga safiya zuwa yamma an gama an tashe ta a wannan wajen da aka je aka kafa ta sakamakon zalunci da alkawarin wasu suka musu alkawarin da ba su mallaka ba suka ba da abin da ba su mallaka ba su billboard ɗan birtaniya su suka yi wannan fara wannan zalincin ya musu alkawarin zai ba su daula bayan yakin duniya aka je aka dasa su da ba can aka musu alkawari ba nan afirka an ce za a kawo su amma aka je aka ba da yanki na musulmai da zalunci yanzu wuraren da ma aka ce da za a ba falastinawa ƙasarsu west bank wasu yankuna na makud din da zafal garbiya ina ake kira west bank din duk yahudawa sun je suna ta mamaye wurin da zalunci da wayannan shedanin ministocin nasu semotrich da kuma benzir don su ne kan gaba wajen ingiza shi na tanyaho a gama da falastinawa a tashe su ma a ƙasar to Allah muke roƙo ya maida waɗannan azzalumai kaidinsu a kansu Allah ya zaunar da ƙasar ƙasashen musulunci lafiya Allah ya nuna mana ƙarshen Isra'ila Allah ya nuna mana ƙarshen su yahu, Allah ya nuna mana ƙarshen su muna masu farin ciki Allah ya fitar da yan uwanmu cikin wannan zalunci suna wato abin girmamawa abin ɗaukakawa Allah ya ba su jagoranci kan wannan ƙasashe nasu